وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى الله ومنجد تالكي mai komai suka kai iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha uku ga watan jimadan ula hijiran manzan Allah sallallahu daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda yi daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road an gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a cikin babi na 25 shine babul amri bi ada'il amana a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 126 za mu tashi a hadisi na uku a wannan babi مالن يكي تيوى وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبيب بن العوام القرشي الأسد رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا malam ya ce hadithi daga abu hubai ne alkunya malam ya ce ana karanta shi da bammul kha shine malam ya ce bai bammul kha'i kha'un tana da bamma ba khabib ba hubaib al-mu'jama ai mai Shi shine alkunyan abdullahi ibn zubair bin al'awwam abdullahi ibn zubair bin al'awwam shine yaron farko da aka haifa a madina yana fata an gane daga cikin 'ya'yan muhajirai babansa shine az-zubair bin al-awwam abokin kasuwancin sayyidina abubakar kuma sai da abubakar shi ya musuluntar da shi a hannunsa ya musulunta saboda ɗan kasuwa ne kuma mai kuɗi ya ɗauki ɗiyarsa asma'u binti abi bakarin ya aura masa ita to shi azubair ɗan uwan na na khadija ne shi ne al'awwam al'awwam ibn al dan dan uwan na na Khadija kaga suna da dangantaka kenan ko sannan gashi na Bakar shi ya musuluntar da shi ya ɗauki ɗa ya ɗauki ɗiyarsa asma'u ya ba shi ita a matsayin mata ya aure ta to shi abdullahi bin zubair bin al'awwam shi ne yaron farko da aka haifa a madina saboda yahudawa sun yi tsafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hijira sun dawo Madina cewa ba wanda zai ƙara haihuwa daga cikin sahabban manzon Allah balle su ƙara yawa a zo a ɗara yawa Asma'u binti Abi Bakrin ta yi hijira daga Makka zuwa Madina a satin da ta sauka garin Madina tana da cikin Abdullahi nan to shine sai ta haife shi a wannan sati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta karya tsafin yahudawa sannan amara binti rawaha ‘yar uwar abdullahi bin rawaha wanda aka kai shi a yakin mu'uta ita ce mamar nu'man bin bashir ita kuma tana ɗauke da cikin nu'man nu'man shi kuma babansa dan madina ne bayan an haifi abdullahi bin zubair bin al-awwam to wannan nu'man ne dan da aka haifa na farko daga cikin mutanen madina dama mazala ce ta kare ne tsafin da suka yi akan sahabbai ba za su haihu ba to shi wannan abdullahi bin zubair bin al-awwam Allah ya ƙara yadda a gare sa bawan Allah nagartacce hajjaj bin yusuf al ya kashe shi kuma lokacin da zai kashe shi sai da ya addu'a yace ya Allah bayan ni daga kaina kada ka ƙara ba hajjaj dama ya kashe wani bawan Allah kuma Allah ya karɓi addu'ansa bayan kashe shi da hajjaj yayi bai ƙara samun dama ya kashe wani ba har ya koma ga Allah to abdullahi bin zubair bin awwam babansa az-zubair ibn al-awwam al-qurashi al-asdi an gane ba quraishi ne kuma kabilar asadi radiyallahu anhuma malam yace Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu qala shi abdullahi yake ba da labari lamma waqafa az-zubair yawm al-jamal a lokacin da babana azubair zubair ibn al-awwam ya tsaya a mawqi'il jamal mawqi'il jamal wannan fada ne tsakanin ɓangare guda biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren Ali bin Abi Talib da kuma na, Nana Aisha a ɓangaren su mu'awiya ibn abi sufyan kuma dalilin wannan abin ya faru ne kashe sayyidina Uthman bin Affan da aka yi a wannan lokacin wannan yaƙi ya faru a shekara lokacin da Ali bin Abi Talib bayan an kashe sayyidina Usman shine shekara ta talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kashe sayyidina Usman an firce shi a gidansa kwana arba'in a watan zulqa'da a watan zulhijja sha takwas ga watan zulhijja ranar litinin a ranar aka kashe shi ranar akwai azumi a bakinsa to wannan dalili kuwa shine lokacin da wa'annan fitinannin wato ɓangarori ne guda uku suka taho garin madina ɗaya ɓangaren daga misra ɗaya ɓangaren daga basra ɗaya ɓangaren daga kufa akan cewa za su zo su kashe Sayyidina usman farmakin ma akwai na amrubin al'af a madina Sayyidina usman bin affan kowane ɓangare can mutum dubu biyu nan ma mutum dubu biyu can ma mutum dubu biyu in an haɗa an samu nawa dubu shida suka shigo garin madina da suka shigo garin madina duk da malaman tarihi sun samu saɓani akan adadin wasu suna ganin cewa dubu shida ne wasu kuma suna ganin cewa wato ba su kai dubu shidan ba amma ba sa ƙetare dubu shida adadin mutanen da suka zo suka shigo garin madina da suka shigo garin madina suka samu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu sai suka ce to yanzu abin da suke so suna so sayyidina Usman ya sauka daga mulki dan gubar sun fara fesa shi ne daga wani bayahude wanda ake kiransa abdullahi bin saba'a al-yahudi abdullahi bin saba'a al-yahudi shi ne kirkiro shi'a sai ya fara fesa guba a cikin al'umma cewa sayyidina Uthman ya fifita danginsa a jagorancinsa sama da sauran mutane wannan gubar ya fara fesuwa a cikin al'umma har ya kai ga wata rana sayyidina Uthman ya zo wucewa ya tadda jabala bin am al-misri al-ilji al-kalb saboda shi ne kashe sayyidina Usman ya zo wucewa sai musu sallama ya ce assalamu alaikum ya gansu suna dandazo suna zaune sai jabala ya ce lafi shi buhu kakku amsa mai kakku amsa mai sai mutane duk suka yi shu sai da na usman ya juya yana kalifa ya ce jama'a ba ku ji sallama ta ba ne na ce assalamu alaikum kaga tawalu'u ne nawa nasa sai ce e ba za mu amsa ba ya ce me yasa ya ce saboda ta fifita danginka a mulkinka sama da mutane saboda haka ba za mu amsa maka ba ba mu'awiya ka ba shi jagoranci ba mu'awiya ibn abi sufyan sai da na usman wannan shubhar kamar yadda imam al-bukhari ya kawo su a cikin tarihul kabir nasa haka imam tabari ma a cikin tarihul tabari ya ce shubhat ta yi ƙarfi da sai da yasa sa sai da na usman ya hau kan mun ranar juma'a yana hudu ba ya ce jama'a ku ji tsoron Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai ina da ƙuruci a sannan kuma ya ce ai kana kwasan dukiyar al'umma mai da ita ta ya ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai ina da dukiya dukiya ta ba ƙwauro ne ba ba ɓoye ta ne ba na kashewa addinin Allah ne sai a yanzu da na manyanta na tsufa shekara tamanin hadda uku a ce in rasa abin da zan yi sai in kwashi dukiyar al'umma Mu'awiyar da kuke cewa ni na sa shi a matsayin gwamna ba ni na ɗaura shi ba sai da umar shi ne ya ɗaura shi a matsayin gwamna da kuma ya rasu na hau kai bai yi laifin da zan tsige shi ba balle in canza shi da wani to waye na wanda na ɗauka na ɗaura shi a matsayin dangi na saboda wai ina so dangi na ne su mori wannan gwamnati wannan magana sai na Uthman sai da ya faɗe ta akan mimbar dan ya jawo hankalin mutane to amma akwai wasu mutane wato suna fesa guba guban nan a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wajen hudu ne akwai kinana bin bishir da ruman al-yamani da kuma jabala bin am da kuma sudan bin himran ko humran da wani mutumi ana masa laƙabi da al-maut sunansa al-aswad min bani daus daga ɓangaren wato mutanen daus su ne ƙabilan abu huraira allah ya ƙara yadda a gare sa da wani mutumi wanda yake shaɗani a cikinsu malik ibn al-atrash ashtar malik bin ashtar shi wannan malik binin al-ashtar shi ne ya mace alfadarin safiyatu bintu huyai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta shigo garin Madina tana tawwa ya mace shi safiya saboda bawanta bararren bawanta yana rike da shi yana tawwa ita tana kai da yadda ce shi sai ta ce mai da ni kada wannan karan ya wulakanta ni mai gidana ba zan fita ba to a wannan lokaci wa'annan mutanen sun zo sun kewaye gidan sai da na usman kuma yawancin sahabbai a lokacin sun tafi aikin hajji saboda a watan zulqa'ada ne sun tafi aikin hajji sai ɗaiɗaiku daga cikinsu wanda a wannan shekaran ba su tafi aikin hajji ba irin su abu huraira da muhammad bin falha bin ubaidillah wanda aka fi saninsa da as-sajjad da kuma abdullahi dan umar dan khattab da kuma abdullahi bin zubair bin al-awwam shine ba da labarin ana fahimtar wannan da hassan bin ali bin abi talib da Hussein ibn Ali bin Abi Talib dukkansu a lokacin suna nan wa'annan mutanen suka fito suka zagaye gidan khalifa suka hana shi fita sahabban nan suka taho suka sami sayyidina Usman suka ce ka bari mu yaƙi wa'annan mutanen sai ce a. dan ni kaɗai kilo ba za a zubar da jinin al'umma ba suka hana shi fitowa in an kira sallah sai dai sallah a gida amma sun hana shi fita daga gida ya je masallaci ai shine liman saboda shine Kalima. Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare ka yace ce masa ga mutane fa wa'annan mutanen su ne ke jan sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Usman ce ka ku damu ku bi su ku sallah sallah shi ne mafi girman abin da mutane suke da shi ka yi haƙuri ku yi haƙuri ku bi su ku sallah wanda zai same shi yake masa wannan tambaya shine ubaidillah bin abi bin al-khiyar ya shigo ya samu sayyidina usman yake ce masa yusalli bin nas imamu fitna fama ta'muruna wanda ke jagorantar mutane saboda bala'i shine fa yake musu sallah me kake so mu mu bi shi sallah qala as-salatu ahsanu ma ya'malun nas sayyidina Usman yace sallah shine mafi kyawun aikin da mutane za su fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum idan wa'annan mutanen suka yi sallah mai kyau kai ma kai sallah tare da su mai kyau wa idza asa'u fajtanib isa'atahum idan suka munata sallah to kai ma ka nisanci munata wanda suka yi wa sallah amma kakka damu wannan ruwaya ce wanda imam bukhari ya rawaito sa a cikin kitabul azan babu imamatul maftun wal mubtada kaga duk daga shugaba saboda al'umma ita ce a gabansa ya ce su yi haƙuri su bi shi sallah ana fahimta bai ce a zubar da jinin mutane ta dalilin su shi kaɗai ba Shi ne shugaba kuma a lokacin idan ya ba da doka za a farma wa'annan mutanen amma abin da sai na usman yake kallo ai za a yi faɗa yawancin wanda suke wajen sahabbai ne kaga wa'annan kuma ba mutum ɗaya da yake sahabi a cikin shi wa za yi wa asara musulunci saboda sahabbai su ne masu riƙe da tutar addinin musulunci in ku aka kashe ɗaya daga ciki a an yi wa addinin musulunci a fara saboda su ne ke rike da ilimi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma ke amfana da su, su kuwa wa'ancan mutanen ko mutum ɗaya babu a ciki wanda ke sahabi ne ka kusan akwai fitina to wannan dalili yasa sai da na Usman ya ce su yi haƙuri kada su yi haka shi kuma wancan shi shine Malik bin al-Ashtar annaka'i shi ne mutumin da ya ki fuskan alfadarin safiyatu bintu uyay lokacin da bararren bawanta ya ɗauko shi ya ɗauko ta yana riƙe da alfadarin yana tahowa shine ne sai ya mace shi a fuska sai alfadarin ya ɗan ja da baya sai ta ji tsoron kada ta faɗi ƙasa ka gama ta ce ko kuma ta manyanta a wannan lokacin sai take cewa ruddani la yafdahuni hadal kalb mai da ni gida kada wannan karan ya wulakanta ta ce mai da ita gida aka imamu ibn eh, sa'adin ya naƙalto wannan ruwaya a cikin tabakat nasa mujallabi na takwas shafi na ɗari eh, dubu ɗaya da biyu da tamanin kuma malaman hadisi sun inganta isnadin sun ce isnadi ne hasan haka suka ci gaba da tahowa har muhammad bin sirin yake ba da labari tabi'i ne yana daga cikin manya-manyan malaman imamu malik da su da hassan al-basri duk sun yi rayuwa da sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala an to Muhammad bin Sirin yake ba da labari Ya yace zai bin sabit ya zo wurin sayyidina Uthman dan Affan sai ya ce wa sayyidina Uthman hadihi al-ansar bil bab ya kai sayyidina Uthman ga mutanen Madina sun yi cincirundo a kofar gidan khalifa suna jiran dokarwa khalifa idan ya bada su farma wa'annan mutanen shikenan me kake so in ta in kana so an na kuna ansarullah marratai mutanen madina suka ce in ka ga dama za mu zama masu taimakon Allah a karo da biyu mun taimaki Allah a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shine al-ansar sannan a lokacin ka ma za mu taimake ka saboda mu yaƙi wa'annan mutanen sai sai na Usman Allah ya kara yadda a gare su sai ce amma qitalun fala in dai yaƙi ne ban yadda ba ni Usman ban yadda a yaƙi ba kowa ya tsaya inda yake wannan yana so ya nuna maka tarbiyyar da sahabbai suka samu daga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa daukar doka ne a hannayensu abinda shari'a ta ce shi suke yi tun daga jagora ko kuma in ya bada dokar za su amma tun da ya ce bai yadda ba suka haƙura wannan imamu wato ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa mujallabi na goma sha biyar shafi na ɗari biyu hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da takwas hadisi nan ba ta dubu sha tara da ɗari biyar da takwas abdullahi ɗan umar ɗan khattab shi ma ya shigo ya tatta sayidina usman sai yake cewa sayidina usman ya ce mai yabin umar unzur ya ƙulu ha'ula ka duba ne wa'ancan suke faɗi wa'anda suka hana shi fita daga gida wa'annan fitinannun sai abdullahi dan umar ya ce ya kuluna ikhla'ha sun ce wai ka sauka daga jagoranci ba sa son ka zama khalifa mutum dubu shida su ba su yadda ba ba sa son ka ka zama khalifa wala taqtul nafsak kuma sun ba shi doka wai kai ya kashe kansa an gane ya sauka kuma kada ya kashe kansa فقال ابن عمر sai abdullahi dan umar ya ce masa idza khala'taha shawara nake baka ya amiral mu'minin in ka ce ka sauka daga wannan kasantuwarka na amirul mu'minin a mukhalladun anta fi dunya zaka dawwama ne a duniya in ma ka sauka dawwama zaka yi a duniya ai ba zaka dawwama ba faƙala usman sai sai na usman ya ce la ni ba zan sauka ba ai ba zan sauka a kasantuwa na na amirul mu'minin ba ina nan amma ba zan yadda ai ne ai fada ba قال عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر يجي فلا أرى أن تخلع قميصا قمسكه الله تعالى فتكون سنة كلما كره قوم khalifatahum aw imamahum khala'uhu yace kaka kuskura dan ni ina ganin cewa in ka ce zaka sauka zaka cire tufafin jagorancin da Allah ya sa maka ita sai ya zama na ka buɗe wata ƙofa na sunna ga mutane idan ba sa son shugabansu sai su ce ne sai su fito shi ne zanga-zanga su ce fita kaga wanda ya kirkiro zanga-zanga shine abdullahi bin saba'a al-yahudi ya ce tastamilu ilaikun nan in kuna so mutane su karkata zuwa gare ku ku fito ku yi fito ku yi magana akan zanga-zanga mutane za su karkata za su bi ku sai ku nuna musu cewa al'amru bil ma'ruf kuke yi wannan hayu anil munkar yau ba haka mutane ke yi ba kuma ba yahude ne fesa wannan guba wanda aka ɗabbaka ta sai da na usman kuma wanda ya ɗabbaka ta ɗan misra ne jabala bin amr al-misri al-zinji al-kalb wannan mutumin na usman abdullahi dan umar dan khattab ya gaya masa wannan magana wannan ruwaya ce wanda imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa mujalladin farko shafi na ɗari hudu da saba'in da uku hadisi namba ta ɗari bakwai da sittin da bakwai akan cewa kada ya kuskura idan ya ɗaga ƙafa to daga nan duk mutanen da ba sa ƙaunar shugaba sai su ce ne bar su mai bore don ya sauka in ko suka yi bore to bala'in da zai biyo baya ya fi abin da suke zarginsa a kai to ranar litinin bayan Ali bin Abi Talib ya sanya Hassan da Hussein su tsaya a kofar gidan sai wato na Usman kas su bar kofar gidan su tsaya su yi kokari su kare shi kada su bar wa'ancan fitinannun su far masa to ranar lahadi shi ne sha bakwai ga watan zulhijja shekara ta talatin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sai ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina abubakar ya ga sayyidina usman Ah, ya ga sayyidina Umar sai suka ce mai ya Uthman isbir hatta tafsura indana ya kai sayyidina Uthman ka yi haƙuri a halin da za ka tadda kanka har ka zo ka yi buɗe baki a wurinmu faɗin ganin haka sai ya gane cewa gobe litinin kenan ko me zai faru da shi zai mutu a nan ne tabbatar gobe zai mutu ga mutane sun fito bayan sama suka fito suka buɗe takobinsu suka ce za su yi yaƙi sai sai dana usman ya yi musu dabara a ranar litinin sai ya ce duk wanda ya ƙi faɗa ya ƙi yaƙi ya ƙi farwa wa'ancan mutanen ya kame takobinsa daga cikin bayina fa huwa hurrun lillahi ta'ala ya na 'yanta shi don girman Allah duk wanda ya ƙi daga takobinsa ya yi faɗa da wa'ancan mutanen to na ‘yanta shi domin Allah dabarar da sai Usman ya musu a wannan lokacin kenan kaga ko kowane bawa yana so ya zama me yana so ya zama da sa'annan kuma ya nuna musu don Allah ya yi ba don wani ba to wannan dalili ya sa ya ‘yanta bayi daga cikin bayansa da yawansu sai suka kame suka yi komai to ana wannan lokacin shine ɗaya daga cikinsu shine ashqahu wanda ya fi kowa taɗewa a cikinsu shine jabala bin am ya tsallako daga katanga kafin nan sai na usman ya leko kai gab da magariba don babu abinci kwana arba'in ya ce jama'a ku agaza min da ruwan da zan yi buɗe baki suka ce ba za a baka ba an ƙi sai ka sauka daga kalifa ya ce ina gama ku da Allah ku taimaka ku bani abin da zan yi buɗe baki suka ce an ƙi baka sai dai ka sauka daga kalifancinka ya ce kun tuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya bi'ir roma aljanna ta waje ba gare shi ni na siya suka ce mun sani ya ce kun tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tattali jaishul usra rundunan da aka yi yakin tabuka aljanna ta ba gare shi suka ce e mun sani kai ne amma ba za mu ba ka ba haka sai na Usman ya haƙura da azumi a bakinsa wannan jabala bin amr ya tsallako katanga hassan da hussein suna tsaye a bakin kofa suna ganin cewa sun riga sun datse bayan da za a yi wa'ancin su shigo shi kuma yana karatun alƙur'ani yana karanta suratul baqara fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim yana karanta ta suka suka mai wuka wukan jininsa na farko ya fallaka akan dini ayar matar shi ta rugo da gudu ta gansu sai ta yi ta yi ihu akan cewa sun kashe amirul mu'minin don ta gaya wa mutanen da suke gadi suka sare hannunta sai da na usman allah ya kara yadda a gare haka suka kashe shi mazuluman to da aka kashe shi yawancin sahabbai duk suna makka sun je aikin hajji na aisha ma tana tana aikin hajji an kashe shi rana ta goma sha takwas a watan zulhijja shekara ta talatin da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Sirin kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo kissan a cikin bidaya albidaya wal nihaya haka imamu al-bukhari ya kawo a cikin tarihul kabir haka ibn abi hatim a cikin ajjar wa ta'dil muhammad bin sirin yake ba da labari ya ce duk waɗannan da suka tsayu a wajen kashe sayyidina usman babu wanda ya mutuwan kirki sai da suka wulakanta kafin su mutu ya daga ciki akwai ranar da nake ɗawafi yace sai na ji wani mutum yana cewa Allahumma filli wa ma azunnu an taghfirati ya Allah ka yafe masa amma shi baya tsammani Allah zai yafe masa Muhammad bin Sirin yace ce fa nazartu ilayhi fa qultu wayhak ya ce nayi dubi zuwa gare sa na ce kai canka ni tun da nake ban taɓa jin wani mutumi ya yi irin wannan addu'an ba sai a bakinka me dalili sai ya ce yana daga cikin mutanen da lokacin da aka kashe sai da na Usman Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce na kintaci mutane na ta shiga suna masa addu'a ya ce sai na kintaci kamar ni ma zan masa addu'a sai mutane kowa ya fita bari yace da na duba gabas yamma kudu arewa na gaba wanda ke kallona ya ce na ɗaga hannu na kwaɗa wa gawan sai da na umar a usman mari ya ce ina kwaɗa masa mari fa yabi sa yabi fa asbaha ka udu ya ce a tashi hannunsa ya shanye kamar shan inna ya koma kamar busassan sanda muhammad bin sirin ya ce falamma nazartu ila yadihi fa idha hiya yabisatun ka yace sai ga hannun busassa kamar busasshen sanda ya tsandare hannun da ya tsaga ya maru sayyidina usman da shi to wannan dalilin da nana aisha ta ji wannan suna maka sai suka ce ba su ga zama ba ya kamata su je sun taƙaita sun yi sakaci har aka kashe sai na Usman saboda haka ya kamata a ɗaufansa a kan wa'anda suka kashe sai na Usman a lokacin Ali abu Abi Talib yana garin Madina aka amince shi ne zai zama khalifa bayan wa sai na Usman bin Affan to abin da ke ciki shi ne. muawiya yana ganin ya kamata a ɗaufansa fansa da su nana aisha da su zubai duk suna ganin cewa sun yi sakaci har aka salwantar da ran sai da na usman ya kamata a zo a kashe waɗanda suke wannan aikin ali bin abi talib a wannan lokacin shi kuma yana ganin a'a ba ta wannan ake ba su bari tukunna fitinar ta ɗan kwanta sannan a san yadda za a yi daga baya a kama waɗanda suka yi kashe sai na usman sannan a hukunta su su kuma suna ganin a'a yanzu ya kamata kaga ba faɗa bane na siyasa ko kuma ba faɗa bane na son kuɗi sannan kuma ba faɗa bane na ne kan duniya a'a ganin abin da ya dace kaga ba wanda ya inkarin kasantuwar Ali bin Abi Talib a matsayin wa a matsayin sa na Amirul Mu'minin dukkan su sun yi itirafi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib amma abinda ake so kawai suna so a kai tsaye a je a kashe wa'annan mutane kuma a lokacin wa'annan mutanen suka laɗe a cikin rundunar Ali bin Abi Talib shikenan suka taso daga ƙarshe aka samu matsaya akan cewa za a yi sulhu a ɓangaren mu'awiya da kuma ɓangaren alibin alifali za a yi sulhu akan cewa za an yi ittifaki cikin dare za a zo a kan yadda za a yi gobe sai wani shaidani ya tashi daga cikin wa'annan fitinannun mutanen sai ya kashe wasu daga cikin sojojin mu'awiya a wannan bangaren sai ƙara lallabawa ya koma wajen Ali bin Abi Talib da kashe wasu kaje wa'annan za su ce wa'ancan ne suka far musu ko wa'annan kuma za su ce ne su wa'ancan ne suka far musu ka ji dalilin da ya kawo fitinar kenan nana Aisha ita kuma ta hau kan raƙumi tana tahowa saboda akan cewa in an ganta za a ɗan samu fitinar za ta ɗan yi sauƙi akan wannan fitina saboda abdullahi bin zubair bin awwam ne ya ƙara ƙarfafa ta ya ce ƙila in sun ganki za a samu matsaya ba za a yi wannan fitinar ba to shine aka soke raƙuminta ta faɗo daga kan wannan raƙumin wannan faɗo wanda ta yi daga kan raƙumin shi ne ake kira mawqi'ul jamal an wannan inda aka kashe aka soke raƙumin nana ita ke faɗi wannan lokaci nana aisha tun daga wannan ranar nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta har ta koma ga Allah kuka take yi idan an karanto mata wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula sai ta fashe da kuka ta ce na bai yi amfani ba da ta san hakan zai faru da bata fita ba tun daga ranar ta koma ɗaki bata ƙara fita daga ɗakin nan ba har ta mutu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka binne ta a a abu hurairu mata sallah kada ku manta cewa lokacin da a Umar ya rasu aka kawo gawarsa a ɗakinta da takan cire kayanta ta ɗan zauna a ɗaki yadda mace ke ɗan shakatawa sai ta ce innama huwa abi wa zauji ai babana ne ke cikin ɗaki na gawar babana ne da kuma mijina wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da aka kawo gawan sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ta ce rajulun gharibun indala sai ta ce wannan mutumin baƙo ne a wurinmu tun daga ranar na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ba ta ƙara cire ta ba har ta mutu sai ta ce rajulun gharibun indala wannan baƙo ne a ɗakina ba za ta iya cire ta ba tana jin kunyan gawan sai da na umar wanda ke jin kunyan gawa to fa min babu aula ta ji kunyan me rayayye wato mutum ne wanda yan shi'a har yau suna zarginta da zina to wannan shine abin da ake kira asali mawqi'il jamal ina fata an gane to shine malam yake cewa waqafa Zubairu yawmal jamal da'ani fa qumtu ila jambi ya kira ni ni dan sawa nan Abdullahi bin Zubair bin al-Awwam yace sai babana ya kira ni a gefansa fa qala sai yace ya bunayya ya kai ɗanɗana. dana innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun yau ɗinnan fa ba wanda za a kashe sai dai azzalimi ko wanda aka zalunce shi ko dai azzalimi a kashe shi ko kuma wanda yake an zalunce shi shi kuma a kashe shi an gane wa inni la'urani illa sa uqtal al yawma zuluman kuma bana ganin kaina face ina ganin yau din nan za a zalunce ni za a kashe ni az bin awam kaga kenan Allah ya masa ilhama ya san cewa zai mutu Allah ya nuna masa wa inna min akbari hammi ladaini ya mafi girman damuwa ta abin da ke cibin tuwo a ƙwarya bashin da ke kaina yanzu ake magana zubair bin awam yake gaya wa ɗansa a fatara daina na yubki min malina shai'a kana ganin bashin da ke kaina zai bar wani abu na dukiya na ba zai kare ba kuwa ya ce ba ka ganin zai kare kuwa sun makawala shi ah, zubar din al'awam fi wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗanɗana bi malana dai ne ka siyar da dukiyata ka biya bashi na filaye ne yake da su ya ce ka siyar ka biya bashin da ke kai na, kaga yanzu ɗa na gari nan, uba na gari kuma yana gaya wa ɗansa na gari saboda yana da yakinin ɗansa zai yi abin da yake so wa ausa bi thuluthi wa thuluthihi libanihi yayi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarsa shi a zubair bin al sai ya ce ɗaya bisa dukiyata a ba ƴaƴanka kai abdullahi saboda ƴaƴan abdullahi ba su da ne gadon saboda ubansa na da rai ko to kaga kenan wanda ba zai ci gadon ka ba za ka iya ba da ne za ka bada wasiya a kansa kuma zai in kaga ƴaƴan sun ci to babansu ba yi da rai kuma babu sauran yaran da za su ci an gano wannan to wannan dalilin sai azubair bin al'awam ya ce na yi wasiya a cikin dukiyata in dai an cire ka bada ɗaya bisa ukun dukiya na ga 'ya'yanka ya'ani libani abdullahi bin zubair sulusu a ko ‘ya'yan abdullahi bin zubair yana so a ba su sulu shi ne a sulusu ɗaya bisa uku na dukiyar sa shi zubair bin awwa Kala, fa in min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa thuluthuhu li banika in dai dukiya na ya ragu daga cikin in an gama biyan bashin da ke kaina dukiyar kuma ta ragu abin da ya ragu a cire ɗaya bisa uku a ba ‘ya'yanka sauran ku kuma ku kasa an gano wannan inda ya ragu yanzu kakansu ke ne yake ba da wasiya a ba su kenan ko sai ya ce kwana hisham hisham yake cewa wa kana ba'abu waladi abdullahi ɗaya daga cikin marwaita hadisin yace sashe daga cikin ƴaƴan Abdullahi bin Zubair bin Awwam kadi waza ba'du bani Zubair sun kai kunnen doki a girma tsawonsu ɗaya da shekarunsu ɗaya da 'ya'yan azubair bin awwam wato abdullahi bin zubair yana da 'ya'ya da suke tsaran ƙannansa an gano nan yana da ƴaƴa da suke tsaran kannansa wasu ɗaya ubansa ɗaya to wa'annan yaran kakan ya ce a basu ɗaya bisa ukun dukiya kaga an cire ubansa abdullahi bin Zubai ko kaga shi zai gaji babansa to ƴaƴansa tun da ba za su gaji baban ba shi uban ya ce kakansu kenan a zubair bin Awam ya ce a ɗauki ɗaya bisa ukun dukiyar in an gama biyan bashi abin da ya ragowa in an cire bashin sannan kuma a ɗauki ragowar a ciki a kasashe uku a fitar da ɗaya ragowar biyun su eh, abdullahi bin zubai da ɗan uwansa su gaji wannan shi ne sai ya ce babu bani a zubair kubai wa abbadin akwai kubaidin akwai abbas daga cikin kannan abdullahi bin zubair akwai hubayb akwai abbas walahu yawma izin tis'atu banin wa tis'u banat shi a zubair bin al a wannan lokacin yaransa maza takwas mata maza tara mata tara su nawa kenan goma sha takwas ƴaƴansa ke. kala abdullah abdullahi dan kenan tunda baban shi yana masa ne wasiya yace fa ja'ala yusini bi daini babana ya ci gaba da mun wasiya akan bashin ne da ake bansa ya dinga nanatawa ya dinga nanata kaga wannan bashin kaga wannan bashin kaga wannan bashin wa yaqulu yana ce min ya bunayya ya kai dan dana in ajabta an shay'in minhu idan ka gaza biyan wannan bashin daga cikin dukiyata fasta'in alaihi bi maulaya Allahu akbar yace ka nemi taimakon maulana majibincin al'amarina shi baban yake gaya masa wannan qala shi abdullahi sai ya ce masa fa wallahi ma daraitu ma arada ni ban gane abin da babana yake nufi da wannan kalman ba ce ka nemi taimakon majibincin al'amari na ce ni ban fahimci me babana yake nufi da wannan kalman ba hatta kultu har sai da na ce wa mahaifina ya abati man maulaka ya kai babana waye majibincin al'amarinka qala Allah sai ce Allah Allah shine majibincin al'amarinsa kala dan yake bada labari yace fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min daini illa qultu yace wallahi ban taɓa shiga cikin damuwa akan bashin mahaifina ba face sai na bude baki na ce ya maula zubair iqdi anhu daina ya kai majibincin al'amarin zubair Ibnul al ka biya wa babana bashinsa ɗansa ke faɗin wannan faiƙudiyahu sai Allah ya biya mata in ya ɗaga fili zai siyar ya shiga cikin damuwa saboda masu bashi suna zuwa sai ya ce to ya majibincin ya maula zubai iqdi anhu ya daga filin zai siyar tunda ai ya ce in ka shiga damuwa kan tuntubuwa maulana wannan yana ƙara tabbatar maka da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana inda zanna abdi ina duk inda bawa na ya zace ni Zubair bin Awwam yana da yakini ɗari bisa ɗari in aka kira sunan Allah da sunan shi aka ce saboda da gaske ya mika al'amarinsa zuwa ga Allah kuma duk wanda ya mika al'amarinsa zuwa ga Allah Allah ba zai taba tabar da shi ba wannan al'amarin da ya yi shi sa ya ce wa ɗansa in ka ji a gari ya yi zafi bashin nan anya zai biyu ko ba zai biyu ba in ka ɗaga na za ka siyar ka ce ya majibincin al'amarin zubairu ka biya mai bakinsa yana faɗin haka sai Allah ya faɗaɗa dukiyar yanzu misali filin in da filin za a siyar da miliyan ɗaya ne ko miliyan goma misali sai a siyar da miliyan ɗari biyu kaga an samu ne rara kenan ko to haka abdullahi bin zubair yake sai ce sai kira ya ce ya maula zubair ya kai majibincin al'amarin zubair waye kenan a zubair bin al'awwa yana daga cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin kuma ga shi sirikin sayyidina abubakar kuma sayyidina bakar ya musulunta da shi sannan kuma sirikin sayyidina abubakar yana aure ya auren da ya auri iyar sayyidina abubakar asma'u binti abi bakar ka duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya warware masa ne bashin da ke kansa dama manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da ya karɓi bashi da niyyar zai biya to wannan mutumin Allah sai ya kawo mai mafita ya biya wannan bashi amma duk mutumin da ya karɓi bashi da niyyar cin bashin to zai masa wahala ya iya biyan wannan bashin amma in dai ka karɓi bashi da niyyar kana so ka biya bashin nan to Allah sai ya kawo maka mafitar da za ka samu ka biya wannan bashin wannan shine abin da Allah ya yi masa sai ce qala fa qutila zubair wa yada dinaran wala dirhaman illa arba'in sai aka kashe zubair bin al bai bar dinari ba balle dirhami ya bar filaye ne kawai shine illa aradina sai dai filaye ya bari a doron kasa ba yi da kuɗi cash ba yi da shi sai dai filaye to a cikin filayen ne aka gama aka biya duk yawan bashin sa'annan kuma aka cire sulusi saboda dan ya ce idan na faɗi sai Allah ya sa wa wurin albarka filin albarka sai ya yi tsada ya yi kima fiye da abin da ake tunanin za a samu kaga wannan yana nuna maka irin karfin alakar da sabai suke da shi tsakanin su dawa Allah ya mutu amma kuma Allah ya ci gaba da kulawa da iyalansa shine wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wama fa'altuhu an amri ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا wanda yana nuna maka darajar nagartuwan mutum a doron ƙasa in dai kana so dukiyarka ya wanzu bayan ka mutu ka zama da mutumin kirki to ko da bayan ka mutu Allah zai sawwala wa'anda za su yi wa dukiyarka hidima da ba zai lalace ba bayan mutuwarka wannan ne alkawalin Allah Zubar ya mutu amma tun wani bashin da ake bin sai da aka gama sa'an sa'annan kuma aka samu rara har aka yi wasu kyauta in ba Allah ba wa ita maka wannan to shi sa ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allahu akbar ka duba yadda Allah yake duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa Allah kuma sai ya cimma burinsa da ya daura akan ya maka alkawari in ka dogara gare shi sai ya warware maka al'amari sai ce ne Allah ya sa wa komai tsari to daga cikin tsarin gashi nan azubair bin al-awwam an biya masa bashi ba bashi ko daya ƴaƴansa kuma sun samu dukiya rara har aka ba wasu kamar abin da ya faru da baban jabir kenan ko abdullahi bin harabin sulami shi ma haka dan a nuna maka in dai kana so Allah ya kula da naka to ka zama mutumin kirki shi sa abdullahi dan mas'udin in yana sallah yaransa na bacci da daddare sai ce ina yin wannan saboda ku samu amfani na yana kuka yana roƙon Allah yaran suna bacci sai ce ina yi ne don amfaninku bi ma'ana ina zama nagartaccen mutum ne saboda ku ku samu albarkar rayuwa in kuwa ka zama gurɓatacce to haka dukiyar za ta lalace haka kuma yaranka za su lalace amma in ka zama mutumin kirki Allah zai kiyaye dukiyar kuma zai kiyaye ƴaƴanta Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu majalisi na gaba sai mu ɗaura daga wannan gaba insha Allah hadisin na da tsawo ba zai yi mu karanta shi a lokaci ɗaya ba kuma yana buƙatar bayani ne saboda karatun ya fito da kyau mu fahimce shi Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafi ta a cikin karatun da muke insha Allah wa alaikum assalam na'am eh to ai ba ma kai wajen shiftin din capital ba saboda ai a lokacin an kashe sayyidina Usman ne to yanzu su suna maganan sun suna ganin sun takaita kulawa da amirul mu'minin har aka kashe shi saboda haka ba za su samu natsuwa ba har sai sun ga an hukunta waɗanda suka kashe kaji abin da ya fara kawo matsala ba ma yanzu ba a maganan a ɗauki capital na musulunci daga madina a kai shi kufa ba ai daga bani bagada da kai an gane bagada da aka kai shi ali bin abi talib ne wannan daga baya kenan amma yanzu ana maganan yanzu su suna ganin ai daga can makka suka fara sa'ayin ya za a yi a kama wa'anda suka yi wannan kisan a kashe shi ka ji dalilin abin da ya kawo matsalar ke an gane ba wai wannan ai daga baya ne da aka zo aka yi wannan eh wannan mawqi'is sittin kenan wajen su khawarij da makamancin wa'annan to nan a abin da ya faru a wannan lokacin kenan kaga kuma duk cikin su ba sahabbai ba sahabi ko daya duk mutanen banza ne kuma ba wanda ya mutuwan kirki a cikin su sai da suka wulakanta saboda inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba wa'anda suka yi imani da shi kariya hayyan wa mayyitan raye da mace in sun mutu Allah zai bada kariya in ma suna da rai Allah zai bada kariya kaga nan ya ba yaran gidanwa Zubair bin Awwam kariya sannan dukiyarsa an ba shi kariya shi ma Abdullahi bin Haramain Sulami ai haka aka faru da dabino ba yawa dan tsugul kuma waɗanda za su kafi bashin su dabinan fa ya fi jala tudu wanda ya kamata a biya manzo Allah ya zo ya zabe dabinan ya zabe yi addu'a sai ce a zuwa iba aka dinga iba aka dinga iba aka dinga iba wanda za a biya su bashin su na dabino ya fi dala guda goma kowa sai da aka biya shi dabinan nan na nan yanda yake kaga inna Allah yudafi'u anil ladina amanu in dai mutum ya zama nagartacce ko bayan ka mutu sai Allah ya killace iyalinka ba zai tozartar da su ba amma duk dabaranka duk irin abin da za ka yi in dai ba mutumin kirki ba ne in ka ga dama ka ajiye musu kwatiriliyan ko kwintiriliyan wa kadunna ila ma amilu ne min amari fa ja'alnahu ba an mansura amma in dai ka nagartu to Allah ba zai taba tozartar da wannan dukiyar ba abin da mutane suka kasa ganewa kenan suka ce ai yana tara musu ne yana tara kai kana tara musu kuma ka kiwa kanka aikin alkhairi wanda ka bada shi ne naka wanda ka ajiye kan na magada ne ku ne a ciki za su iya tuna ya ce kai bari wani alkhairi ya kai wa babana kawai kowa ya ce baba ya mutu ya bar kaya saboda haka kawai aka samu su me dan tunani kenan ma zai tunanin yayi wani abin da zai amfanar da kai ba ruwansa wani ma har sai ya zarge ka ce baba ya cuce mu bai bar mana kuɗi da ya dace ba eh saboda shi ma ubansa haka ya sa ajiye mai ko haka ne ko saboda haka kawai mutum ya yi kokari ka zama nagartacce shi kenan sai ga Allah ya killace ka ya killace iyalinka ya kare su ko da bayan baka da Allah ka shirye da na'am na'am na'am to me yasa ba za a kira su ba ba miran mu'minin ba ne ma'awiya ai shugaba ne bayan ali bin abi talib ya rasu an kashe shi ya yi shahada ina fata ka gane shi aka ba ai ɗansa hassan ya hau na watanni ne ya sauka saboda maslaha ya ce mu'awiya ya zo ya hau saboda wannan ai ya girme sa yana da kaza yana da kaza wanda Maza Allah dama ya ce ɗaya daga cikin jikoki na ɗannan guda biyu zai hada kan musulmai an ba shi shi kuma ce ya haƙura mu'awiyar zuwa hau mu'awiyar hau a duk wanda ya rike jagorancin musulunci na daular musulunci ana ce mai amirul mu'mini kama Aisha na umar ne ya fara amfani da wannan istilahi da bayan manzo Allah ya rasu ana cewa khalifatu rasulillahi ne sayyidina sai bakar bayan sai na bakar ya hau ya rasu sai ake cewa sayyidina Umar khalifatu khalifatu rasulillah khalifan khalifan manzan Allah sai mai da shi kawai amirul mu'minin shikenan ai kaga fa sauki shine shugaban mu'minin ba shi bane to duk wani shugaban shugaban mu'minai ne duk wani musulmi na duniya yana karkashin ka shine amirul mu'minin ba aka ba ana cewa amirul hajj ba ko nawa ne na kasa ko kuma na state ko eto eh duk wani musulmi da ke wannan state shine shugabansa yana karkashin dokarsa shi zai bada kuma shi zai hana eh wannan abin da ake nufi kenan na'am wani ya daga hannu nan خلاص آه. Ah. za mu takaita a cikin karatun da muka yi abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala a ya tausasa zukatansu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayen shugabanninmu kada ka ba su ikon aiwatar da shi ya Allah ka kinsa musu kaunan mu da tausayin mu a cikin zukatansu ka sa su yi mana abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai cutar da mu da addinin mu da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah ka kwarin ya mai dukkan wata cuta da ke damunsa da sauran musulmi ga baki daya a gida ko asibiti ya Allah ka kwarin ya musu dukkan wata cuta da ke damunsu kamar da su cikin iyalansu ka ba su kwarin gwiwar da za su ci gaba da yi wa addini hidima Yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙonka mu ma kai mana ta goma shi ka bamu dukiya da ta dara dukiyarsa kuma ka bamu ikon yi wa addini hidima sama da wanda yayi da mu da shi ya Allah idan mun yi ka karɓa mana a matsayin ibada ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yan uwan wanda suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah ka kauda musu dukkan wata fitina na wa'annan mayagun mutanen wanda za su shiri a ciki ya Allah ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata akan su ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su mu muna roƙonka ya Allah ka haramta haɗuwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ya ubangiji da masu kallonmu da sauraro da bibiyanmu da mu da su gabaki da ya Allah ka tara mu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk